Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 25, 31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyo amfani, sarauniya, fara'a, FM Noma da kuma Dalot FM da kuma tashar muta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai, sai kuma Alfa Rediyo a Kumasi a ƙasar Ghana. Za kuma iya kama mu a duk lokacin da aka so hakan a shafin yanar gizo voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum, mu da warhaka. Yusuf Aliyu haranda ne daga nan birnin Washington DC tare da abokin aiki na Abdulaziz Adali Toro da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu za ku ji cewar yanzu haka dai jam'iyyar adawa ta PDP a birnin Fatakwal bata kai ga fara gudanar da ta ba wanda ake ta raɗe-raɗin cewar wasu 'yan takara za su janye za ku ji gaskiyar maganan. Idan kuma muka leƙa birnin tarayya Abuja za ku ji irin halin da ake ciki dangane da taron jam'iyyar APC. Muna kuma da tare da shirin Ibrahim Kalmasi Garba na jawabi daga dattawa. Amma za a gafarce mu domin ba za mu samu damar kawo muku shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya a yau ba. Murtala Faruk Sanyi na kuma zai shigo da labarin wasanni, kana sauran rahotanninmu. Amma duk kafin waɗannan sai a fara da labaran duniya. Majalisar Dattawan Amurka ta amince da zaben Brett Kavanaugh a matsayin sabon alkalin kotun kole ta Amurka. Bayan zargin da aka yi a kan akan shi na yi wata mata fyaɗe. Jim kaɗan kamin jefa kuri'ar 'yan majalisun dokoki shugaban Amurka Donald Trump ya rubuta a shafin shi na Twitter cewar alkali Brett Kavanaugh zai zama alkali mai nagarta a kotun kolin Amurka. Mutane biyu da suka lashe lambar yabo a kan zaman lafiya ta duniya ta shekarar nan ta 2018 sun hada da Nadia Murad wata fafatika ta Yazid wacce ta sha wahala a hannun 'yan kungiyar ISIS a Iraki tare da Denisa mukwagi wani likita wanda ya kware a kan binciken lahiyar mata wanda asibitin shi da ke jamhuriyar demokradiyyar Congo wadda ta kula da mata fiye da dubu hamsin waɗanda suka fuskanci walakanci da kuma tilasta musu yin jima'i ba tare da yardarsu ba. Kwamitin ba da kyautar Nobel na ƙasar Norway ya faɗa a cikin wata sanarwa a ranar Juma'a cewa wannan kyautar an ba da ita ne saboda namijin ƙoƙarinsu wajen ganin an kawo ƙarshen walaƙanci tilasta mata jima'i ala tilas a matsayin wani makami na yaƙi. A jiya Juma'a ne sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Anthony Guterres ya yaba wa Dr. Mukogi wanda ya bayyana a matsayin wani fitaccen zakara wajen kare haƙoƙin mata da aka yi wa faɗe. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana da buƙatar taimakon dala Amurka miliyan hamsin da rabi, miliyan hamsin da rabi na dala Amurka daga ƙasashen duniya domin ba da agajin gaugawa ga mutanen ƙasar Indonesia fiye da dubu ɗaya ɗari tara da dubu ɗaya da ɗari dubu ɗaya da ɗari da ɗaya waɗanda girgizar ƙasa da malalar teku ta shafa a garin Sulawesi da ke tsakiyar ƙasar. A jiya ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana shirin da ta yi haɗe wasu cibiyoyi na ita gwamnati indonesia ɗin don samar da agajin gaugawa da ake buƙatar samu daga ƙasashen duniya a nan zuwa watanni uku masu zuwa an gano cewa yawan waɗanda suka mutu a cikin girgizar ƙasa da malalar teku a garin nasir waisi ya zarce sama da 1,600 yayin da wasu 2,500 suka samu mummunan raunuka Malsi Ɗinkin Duniya ta ce mutane fiye da dubu saba'in suka rasa gidajensu a cikin wannan bala'in a halin yanzu kuma melania trump matar shugaban amurka ta isa birnin alkahira na ƙasar misra inda shugaban ƙasar fattah asisi da matarsa intisar suka tarbe ta bayan da ta ziyarci fada shugaban ƙasa da ofishin jakadancin amurka an shirya cewa matar shugaban amurka ɗin za ta ziyarci kaburkan fir'aunoni da sauran wuraren tarihi misira dai ita ce kasar ƙarshe daga cikin ƙasashen afirka hudu da melania trump ta ziyarta waɗanda suka kuma hada da ƙasar kenya inda ita ta ziyarci gidaje biyu na marayu da kuma gidan dabbobi labaran duniya kenan kuka saurara daga nan muryar amurka a birnin washington dc To yanzu kuma sai rahotanni. Jam'iyyar PDP a garin Fatakwal na ƙoƙarin fara gudanar da zaben fidda ɗan takara, wanda har yanzu ba su fara wannan zaben ba. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Lamido Abubakar ya aiko mana da halin da ake ciki a Fatakwal ɗin. ko da yake dai yau ita ce ranar zaben fitar da gwani na babbar jam'iyyar adawa ta pdp a najeriya masu tsayawa takarar shugaban kasa tare da tsammanin da daman jama'a cewar tun safiyar yau an kai ga kyarga wakilai da dama da kuma fara shi wannan zaben gaskiyar magana dai har kawo lokacin aikowa da wannan rahoton waɗannan 'yan takara na fitar da gwani na jam'iyyar pdp na ci gaba da kaiwa da komowa a tsakanin delegate wato wakilai su kimanin dubu hudu da suka zo daga daga sassa daban-daban na najeriya domin kokarin neman goyon bayansu su ko da yake dai kwamitin gudanarwa na shi wannan zaben yana ci gaba da tantance delegate waɗanda suka fito daga jihohi goma sha bakwai sannan kuma wasu 'yan takara ana ba da bayanin cewar za su janye wa juna a hirar da na yi da wasu daga cikinsu sun tabbatar da cewar ba magana maganar janyewar takararsu tana nan daram gama abinda alhaji sule lamido ke cewa to kasan a tsarin jam'iyya yadda yake babu za ce a yi ce ko komai da komai da ba zai ba yau wasu ma zai dalilin musulmi suke so ba a mota ya taho ya zo fita kot kuma ta zo tun daga maiduguri ya zo port harcourt ko rahotanni da ke cewa kamar jiya kun share da yan jiya ana tattaunawa har ma wasu bayanai sun nuna akwai wasu da suka jaye ma wasu wani bangare kamar ina gasi wannan lamarin to ka san wato wani lokacin saboda zamanin yanzu wanda kira wai fake news ko wato yana gizo-gizo tana da labarin na ƙarya sai da ɗakin sa yana hamayya sai rubuta da su aika waje a wajen magana shine dama an yi mitin ko ina muna zagaya muna gani yan masu kuri'a muna faɗan irin bayanan mu akan jin hankalin su a zaɓe mu a magana a cewa na janye ba wannan abin shi ma Alhaji Attahiru ba farawa kan batun janyewar da aka ce yayi ga abin da yake cewa ni ya za a ce janye janyewa yanzu yau ana magana zaɓe kuma ce zan tun zai janyewa ina ganin an propaganda da ce ta yan siyasa amma dai ban yi da kowa cewa zan janyewa wato abubuwa in ka ba mu Allah abubuwan ka ba ka damuwa da komai mutum komai ya shirya in ba Allah ya shirya shi ba yakin banza ne saboda ka ni a matsayina kamar yadda ni shiga wannan taka shekarar na ba komi na Allah in samu Allah in ba samu ba Allah daga dukkanin alamu da kakan gewar da yan takara suke yi wa delegate na son su gana da su domin neman goyon bayan su na ci gaba da kawo jan kafa wajen fara wannan taron ga ma abinda wani delegate daga jihar Niger ke cewa eh suna na fara hayya a kuma ɗaya daga cikin delegate daga jihar Niger muna fatan a samu matsalar haka amma zai yi wahala saboda kakkan mace mutum sha uku suke wanga takara kuma cikin mutum goma sha uku ga a takaice da mu a yanda muke duba muna so a samu sauki da nake dinga kamar yadda nake ga muku guda dubu hudu ga suna suna bin su masauki masauki masauki suna bin su a duk inda ya kamata su bi suna kuma roƙon alfarma ka kun ji dalilin da aka samu tsaiko na wannan maganar ga da nake yi da kai yanzu haka ga Aminu Tambol wajen Tambol ya iso muna batun zamu yi take na mota ta zo mu tafi domin a tantance mu gashi ya iso kuma yana so ya gana da mu domin alfarma ba da dadewa ba bai wuce minti 20 da ya wuce ba Bukola Saraki shi ma ya zo ne na alfarma a mu. Akwai dai kimanin 'yan takara goma sha uku da yanzu ke birnin na Fatakwal da ke ci gaba da kara kaina domin ganin an zaɓe su da suka hada da shugaban majalisar dattawan Najeriya Bukola Saraki da Datti Baba Ahmad da Aminu Waziri Tambuwal da Alhaji Sule Lamido da Atiku Abubakar da Tanimu Turaki Ahiru Bafarawa da David Mark da Jonah Jang da dai sauransu. Wani abin ɗaukar hankali da ya faru a kasuwar hada-hadar canjin kudaden ƙasashen ƙetare da ke birnin na Fatakwal kwal shine na kasuwar ta samu ta goma shi a dalilin wannan taro na fitar da gwani a birnin fatakwal usman makarfi shine mukaddashin shugaban kungiyar masu canjin kudaden kasashen waje na jihar ribas kuma ga abin da ya shaidawa muryar amurka wallahi tunda nake a fatakwal ban taba ganin abin da yake faruwa jiya da yau ba saboda mutum zai zo da dalar shi ya ce yana son naira a ce babu zai zo da naira ya ce yana son dala a ce babu to abin da ya haifar da haka najeriya gaba ɗaya ta haɗa a garin fatakwal je daga abuja an ɗauko an kawo mana ta ƙare an kawo mana dala ta ƙare daga lagos an ɗauko an kawo ta ƙare an kawo naira ta ƙare wasu muna da labari ana cewa ana ba da dala dubu biyar dala dubu uku dala dubu hudu wayannan yan takara hmm. ka gani mai za mu iya cewa mun gani kenan lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal a najeriya gaida Lamido Abubakar. A birnin Abuja kuwa Nasiru Adamu El Hikaya ya haɗa mana rahoto dangane da abin da ke gudana a filin Eagle Square. Ok, a gaida Nasiru Adamu, to mun samu tangarɗa da na'uranmu sai mu je ga labarinmu na gaba. Baya ga siyasa a Najeriya, gwamnatin Amurka ta ware waɗansu maƙudan kuɗaɗe don taimaka ma ƙasar Najeriya yaƙi da cuta mai karya garkuwar jiki. Hassan Maina Kaina ya haɗa muna wannan rahoton. wakili na cigaba da taruwa don babban taron jam'iyyar apc a dandalin eagle square abuja don tabbatar wa shugaba buhari tikitin takarar ta zarce a 2019 taron da ya biyo bayan gudanar da zaben yar tinkine ba mayya da ya ba shugaban nasara ka diba ka ga guri yadda ya cika ya abu nan ranka yadda ba a ci a dai komi masha Allah alhamdulillah to muna ganin ba mamaki ma kamar yadda sauran zababaka aka yi daga mataki na a ward labin zuwa local zuwa jiha sai mu ce a yi taro lafiya a tahi lafiya kuma ranka yadda ka diba ka gurin ne jama'a suka cika ko ina abin yana ban mamaki ranka yadda akan abin ni abdulmumin daga karamar hukumar baure jihar katsina wato na ga kamar taron akwai wasu wakilai da na garin suna masaukan su basu iso wajen wannan taron ba a duk da cewa wasu sun san masaniyar ga lokacin da za a kama kuma wasu sun gaji a nisan zango da suka yi wannan ya ɗaya daga cikin yasa har yanzu wasu basu samu isowa ba amma nan da dan mintuna dai yana tabbatar maka cewa nan sai ya yi cikar kwari Zuwa yanzu dai mataimakin shugaban kwamitin taron gwamna kashin Shatima na Borno ya ce ana sa ran wakilai fiye da dubu bakwai ne za su yi mu baya ga shugaba Buhari. Ɗaya daga wakilan taron kuma kakakin kungiyar kamfen ɗin shugaba Buhari Isa Mu'azu Darma ya nuna taron tankar nasara ce ta babban zaben dubu biyu da goma sha tara. Kamar yadda tsarin mulkin wannan jam'iyya ya nuna su zo su iya tabbatarwa a ƙida tabbatar ma duniya cewa shugaba Muhammadu Buhari ya lashe zaben nan sun yi mu baya su ƙarjar da mu baya su sannan su jira lokaci mai zuwa da zai kalubalanci wancan zaɓe da ke nan kuma wanda kowa ya ga abin da ya gani an tabbatar da cewa shugaban Muhammadu Buhari insha Allah shi zai nasara sai an dawo wannan hilin domin rantsar da shugaban Muhammadu Buhari. Alhaji Isa yan jam'iyyar PDP wadda ita ce babbar jam'iyyar adawa da APC ta kara biyar na taron su a birnin Fatakwal kuma sun yi yi alwashin za su tsaye da wani gagarumin dan takara wanda ba mamaki shine shi ma za a rantsar din. to wannan ai duk wani abu ne wanda yake ba bakon abu bane ba duk sadda aka tashi sadda za a zo a kara ko da marar nasara ne zai tashi ɗauko yawo shirin shi ce shi ma gashi amma kai da gani ka san in ka hanga ka gani ka riga ka san inda nasara take ka san kuma inda al'umma suka karkata ba sai an gaya maka ba da alamu taron ka iya kaiwa har washe gari ana gudanar da shi ta hanyar jawabai da gwada jam'iyyar apc nasiru da mailika murar amurka daga abuja najeriya zace don koma da dangina. To ma sauraro sai muna aikin gafara mun dan samu tangarɗa. A yanzu rahotonmu na gaba shine wanda Nasiru uh, uh, Hassan Maina kaina ya haɗa muna dangane da yunkurin gwamnatin Amurka wajen taimaka ma Najeriya wajen yaƙi da cuta mai karya garkuwar jiki. Cikin wata sanarwa da ofishin jakadancin Amurka da ke nan Abuja ya aiko mana. na nuna cewar amurka ta bayyana taimakon karin dala miliyan 65 da biyar don taimakawa matakan ci gaba a najeriya a cikin yarjejeniyar da amurka da najeriya suka sanya wa hannu a shekara ta 2015 da wannan karin taimako yanzu tallafin da amurka ta yi wa najeriya ta hannun hukumarta na raya kasashen duniya wato usaid ya kai kimanin dala biliyan ɗaya da digo goma sha bakwai wato kwatankwacin kashi 48 na adadin dala biliyan biyu da dugu 45 da amurkan taiwa najeriya alkawari a ƙasa da shekaru biyar a cewar kwararre kan hulɗar diflomasiyya ambasada suleiman dahiru wannan matakin ya zo daidai lokacin da ya dace amerika sun kyauta da za su ba da wannan kuɗin wanda ya kamata wasu kasashe na kamar su Canada da Germany da Japan da su ma su yi koyi saboda a samu a taimaka a wannan tun ba Borno ba inda Boko Haram suka yi barna amma kuma daidai the long and short of peace shine abun a yi godiya ne da amerika suka ce za su ba da wannan kuɗi fata shi ne in wannan kuɗin ya zo za a yi amfani da shi yadda ya kamata duk da dai taimakon na mai da hankali ne ga tallafawa yakar cutar hiv matakan ci gaba da kuma karfafa hukumomi amma za a kuma kara mai da hankali a wannan taimako ga tallafawa arewa maso gabashin najeriya al'amarin da ke jan hankalin kwararru su dr hassan kala Wannan taimakon yana da muhimmanci sosai ga farfado da wannan yankin daga cikin irin yadda wannan matsala da ta Boko Haram ta addabi wannan yankin. Kuma in ka duba dai a yadda gwamnatin Amurka take za ta yi amfani da wannan kuɗin da yakan HIV da kuma karfafa wannan na gwamnati da sauransu wannan ba karamin taimaka zai yi don fito da yankin daga cikin wannan wahalan da ya shiga ciki ba. Wannan yana da muhimmanci sosai kuma yana da amfani kuma zai taimaka wa yankin sosai da sosai. Amurka dai ta ta kara nanata kudirinta na tallafawa najeriya da kuma yin aiki tare hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja najeriya mu haye jirgin sama sai kamaru su ma 'ya'ya ne a hararu mani imta ne a cikin hairu ga ahija nan ba alfahari to ma sauraro sai a wani aikin gafara a gaida hassan mai na kaina yanzu kuma ga ibrahim ka almasi garba da shirin mu na gaba Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga gogon naku 'yan hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. Babbar jam'iyyar adawar Najeriya PDP za ta gudanar da zaben fidda gwani na dan takarar shugaban kasa karshen makon na a Fatakwal da zai kalubalanci shugaba Buhari a 2019. Yanzu ne da yake ta faɗi ga sassa sun zo su shiga su yanda su kwashi kaban da An samu rudani a zaben fidda gwani na APC a Zamfara da Bauchi da wasu wajajen inda 'yan takara suka buƙaci a soke zaben na Bauchi. Ga ɗaya daga cikin su Dr. Muhammad Ali Fati. Wannan gaban da ake ciki fatan mu jam'iyya tarayya da kuma jam'iyya a jiha ta tsaya ta yau kanta kiyamun leli ta fahimci cewa akwai babban hatsari a gaba shugabanta. Dan takarar APC a Gombe Inuwa Yahaya ya buƙaci zaben nagari don samun nasarar APC a jihohin da ke karkashin adawa. In babu shugabanci nagari to alal hakika al'umma za ta gurɓace gaba ɗaya ta lalace. Shehu Sani kai tsaye ya samu tikitin takarar sanata a Kaduna a APC inda dina mai Laye ya samu a Kogi a PDP. Yakubu Dogara ya samu na majalisar wakilai a Bauchi a PDP. Sojoji ko sun ƙara gano motoci biyu a tafkin nan na Duwu a Jos ta Kudu inda aka samu motar manja janar alkali da ya ɓace a yankin. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja. Najeriya. To yanzu bari mu shiga zaurenmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne Sheikh Ishaq Yunus Muhammad Almadani daga Kaduna da kuma Fasto Samun Lado daga Kano ga Sheikh Almadani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Ishaq Yunus Muhammad daga nan Kaduna arewacin Najeriya. <clears throat> abinda nake so in faɗa dangane da 'yan uwana mazauna arewacin najeriya musulmi da krista baki ɗaya watan abin da ya kamata mu gane shine babu mutumin da ke zaune face yana buƙatar cin nasara babu mutumin da ke neman cin nasara face ci gaba daga inda yake zuwa wani bagire wanda ya wuce nashin sannan bayan haka wannan baya samuwa a lokaci guda ɗabi'a ta duniya da kuma sunna ta Allah a bayan ƙasa komai a hankali a hankali yake zuwa saboda haka yunkuri a lokaci guda ka ce kana buƙatar sai kaza ya faru ba a taɓa samun wannan ba a duniya balantana a samu a yanzu allahumma sai ta hanyar annabawa ita ko sai idan mu'jiza ce amma ɗabi'a ta sunnar allah akan yi shuka ne sannan a yi ruwa a yi fari a yi maimai sannan kuma a dawo a girbe a shanya ya bushe sannan ya amfana ga al'umma a ɗiba a je a ci a gida saboda ka ya'yan uwa na bayin allah nasara ta Allah ce na hannunsa kuma yana kawo ta ne a lokacin da yake so sannan a lokacin da ta dace sannan a lokacin da al'umma suke cikin tsananin ta so da ka yan uwana baki daya abin da ke zama wajibi a kanmu shine mu haɗa kai mu nemi wannan nasara abin da Allah ya mana alkawari a kai shine za mu samu wannan nasara amma idan mu ba giranta sharuɗan samun nasara ko kuma wajibcin samun nasara Allah ne ke faɗi a cikin alkur'ani mai girma ya ce wa kana haƙan alaina nasarar mu'minin tabbas ne a kai na kanmu in ji ubangiji mu taimaka masu imani a duniya wannan taimakon ba na jiya ba ba shekarun jiya ba har gobe hajji bi duk al'umma suka tsaya maga ubangijin su Allah na ba su taimako sannan banda wannan samun taimako abin na gaba shine watan gina ƙasa ko raya ta ko samun cin nasara a cikinta ba yana dogaro ba ne kaɗai akan shugabanni dukkan wanda Allah ya bashi wata hikima wani irin dabara ko wata irin dukiya to ubangiji yana buƙatar wannan kayan don a yi aiki da su wajen yada wannan al'umma saboda za ka samu a zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallama akwai mutumin da ke zuwa ya ce mazon Allah ba da abin da zan yi ya ce wannan mayafin na kafa iya eh, ce to a sai da shi sai a sai da shi sai a bashi kayan a ce ya je ya nemo aiki sannan yan kasuwa na wancan zamanin sukan ba da jari ga ƙananan yan kasuwa wannan ba cikin gwamnati ake yin shi ba a gefe ɗaya shi yasa har bukhari ya yi babi babba babin alaka tsakanin manyan 'yan kasuwa da kanana sannan banda wannan haka tsakanin manoma mai karamar gona da mai bar gona idan mai karamar gona aka noma aka samu fari ya cinye tashi sai masu manya su taimaka mai da iri su taimaka mai da abin da zai iya rayuwa da shi a wannan shekara baɗi idan an sake ruwan sama ya ƙara noma domin a wanye lafiya haka iyaye mu so koya mana haka dangi mu so koya mana haka kan namu su koya mana a birane daban-daban musamman ma dai arewacin najeriya za a ga mutum idan ya noma ta bushe sai a huda kofa ta bayan gidansa dan kada matarsa ma ta sani a ɗaga rumbunsa sai an cika da hatsi dan idan mace ta gane baka da shi tana iya rena ka to ba za ma a barin ma ta sani ba sai an cika rumbunka tukunna abinci sai ta ga kawai ta ce a miko sai a miko mata duk wannan wa'insu irin kaya ne wanda da za mu yi aiki da su mu samu taimakon juna akan haka da musulmai da waɗanda ba musulmai ba babu shakka da kyakkyawan tsammani ga ubangiji na za mu samu zaman lafiya za mu samu ci gaba za mu samu dagewa za mu samu gogoriyo da kasashen da ake tsammanin sun waye ko sun ci gaba domin duk wanda ya gani tsari ne ke kawo haka duk kasar da bata da tsari babu shakka rushewa ce ke gabanta haka duk kasar da samanin cikinta ba san kimar manyan ciki ba su kuma manyan ciki ba san amarar da Allah ya dora musu ba na tarbiyyar wa'annan samarin to ƙarshe ga baki ɗaya rushewa suke yi wannan shine a takaice abin da nake so in jawo hankalin 'yan uwana. Jalla allazi Shi ma Fasto Simon ya ce, To, salamu alaikum jama'a 'yan uwana 'yan arewa. Jawabin da nake da shi domin ku shi ne, ina so in jawo hankalinmu game da mahimmanci da amfanin zaman lafiya a arewacin arewa. Zaman lafiya shi ne garkuwa shi ne abin da zai kawo mana ci gaba da kuma bunƙasa tattalin arziki na wannan ƙasa tamu musamman yankinmu na arewa. na tuna a cikin littafi mai tsarki shi jagoranmu wato annabi isa yesu almasihu ya yi koyarwa da yawa akan zaman lafiya da kuma mahimmancin zaman lafiya a cikin littafin matthew cikin littafin luka wanda muke kira bisharu hudu ya yi koyarwa da yawa ya ja hankalinmu akan mu kaunaci zaman lafiya a cikin littafin zabura ubangiji ya nuna mana amfanin zaman lafiya ya ce ma jama'ar isra'ila annabi dauda ya yi addu'a domin zaman lafiya domin al'ummar isra'ila so don haka a matsayinmu na 'yan arewa ya kamata mu zama da fatan alheri akan zaman lafiyar mu arewa har yanzu littafi mai tsarki ya jawo hankalinmu akan cewa mu nemi zaman lafiyar kasar domin zaman lafiyar ƙasar shine zai zama mana da ci gaba. za mu nemi zaman lafiyar nan ta wajen yin addu'a da kuma yin fatan alheri domin ƙasarmu. Kaɗan daga cikin abubuwan da barnar rashin zaman lafiya yake kawowa ba abu ne wanda yake ɓoyayye a gare mu ba. Yau idan muka duba a cikin ƙasarmu inda babu zaman lafiya, ibada kanta ma ba ta iya yiwuwa. Ibada ba ta yiwuwa ko a cikin ikkilisiya wato coci ko a cikin masallaci Koma a waje haka sannan harkar kasuwanci ta neman abin zaman gari ita ma ba ta iya yiwa sannan wata walwala ta jin daɗi ta zama ko kuma a yi tafiya a sake a cikin salama ita ma ba ta iya yiwa waɗanda suke manoma aikin gona idan babu zaman lafiya yakan zama da matsala su kuma 'yan uwanmu da suke makiyaya fulani su ma in babu zaman lafiya babu kwanciyar hankali domin yanzu idan ka duba biranenmu da ƙauyukanmu da karkara za ka gansu suna ta yawo da dabobinsu a cikin gari da kan titina to duk wannan illa ce ta rashin zaman lafiya idan babu zaman lafiya babu inda za su je su samu guri su zauna dabobin su samu abinci sannan mutanen karkaran da suka je samu zaman lafiya da su so waɗannan illoli ne bayan haka idan aka ce babu lafiya mutane da dama sukan tagayyara marasa lafiya asibiti babu damar da likitoci za su zo su duba su su ba su magunguna bayan haka idan babu zaman lafiya har yanzu za ka gani al'umma ba za su fita a sake su je su yi ibada ba zan iya tunawa lokacin da wannan taganniya ta su masu tada kayar baya suke tashi a najeriya za ka ga masallatai da coci-coci kowa baya so ya fita ije yi wa allah ibada to duk wannan illa ce ta rashin zaman lafiya to don haka ina kira ga 'yan arewa musamman shugabanninmu wa'anda allah ya ba su amana sarakunanmu na gargajiya manya da ƙanana da su koya wa al'ummanmu na arewacin najeriya mahimmancin zaman lafiya malaman addini na musulunci da na kiristanci su ma su koya wa mabiyansu abin da yake gaskiya na abin da littattafan nan bible da alkur'ani suka nuna mana a kan zaman lafiya wannan shine zai sa ƙasar mu ta ci gaba shine zai sa ƙasar mu ta bunƙasa waɗansu ƙasashe su zo su zuba jari mutanenmu na arewacin arewa su samu ayyuka na tuna abin da ya faru a maiduguri kano da waɗansu wurare duk wannan sakamakon rashin zaman lafiya ya zama da cewa babu wanda ike so izo zuba jari ko kuma in yi wani abu to don haka da wannan takaitaccen jawabi da kuma gargaɗi da nake yi ga jama'ar arewa ina fata zai zama da mahimmanci da amfani sosai wasalam The voice of America. To nan muka kammala shirinmu na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. A gaida Ibrahim ka almasi garba ga shirinmu na wasanni a takaice. Wasanni a takaice. yayin da ya rage saura makonni uku a soma gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta nakasassu a kasar mexico tawagar 'yan wasan najeriya sun soma shirye-shiryen tunkarar gasar tare da fara neman taimakon al'umma na kuɗi ta hanyar karo-karo domin halartar wannan gasar tawagar ta najeriya mai suna special eagles ba su sami damar zuwa gasar ba karo uku a baya wato a shekara ta 2010 da 2012 da kuma 2014 saboda rashin kuɗi wani dan wasan kungiyar na ta kungiyar arsenal michael ishiguzu ya fahimci halin da suke ciki kuma tuni da dan wasan wanda yake zaune a birnin london ya kafa asusun neman taimakawa 'yan wasan na nigeria inda ake neman tara kudi dala dubu sittin da takwas suna kokarin tara kudin ne domin biyan kudaden jirgi da abinci da sauran ɗawainiya a lokacin gasar wacce za a fara fafatawa a ranar 24 ga watan oktoba Hukumar kwallon kafar nahiyar Turai wato UEFA ta kaddamar da bincike domin ɗaukar matakin ladabtarwa a kan kungiyar Manchester United ta Ingila sakamakon rashin mutunta lokaci da kungiyar ta yi a wasan gasar zakarun Turai da ta fafata da Valencia a ranar Laraba. 'Yan wasan kungiyar ta United da suka karbi bakuncin Valencia sun kasa isowa filin wasan su na Old Trafford kan lokaci lamarin da ya tilasta rashin soma wasan da Latin mintuna biyar. hukumar ta uefa ta ce a ranar 18 ga watan nan na oktoba ne za ta sanar da hukuncin da za ta yanke akan kungiyar ta manchester united kafin wannan lokaci da mai horar da kungiyar ta united jose mourinho ya ce rashin baiwa 'yan wasan nasa rakiyar jami'an 'yan sanda zuwa filin wasansu kamar yadda aka saba shine ya janyo musu bata lokacin da ba su saba ba inda suka shafe mintuna 45 daga otal su zuwa filin wasan to sai dai rundunar 'yan sandan birnin manchester ta ce ba ta da laifi ko kaɗan a cikin wannan lamari domin kuwa ta sanar da yanzu karfe 4 da minti tara a nan kan abin da za mu iya kawo muku kenan masu sauraro sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin godiya ta musamman ga abokin aiki na Abdulaziz Adali Toro da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma wanda ya haɗa mana shirin ya gabatar Solomon Abo da injiniyan namu na yau David Magnus ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa a kwana lafiya.